kar kalma ta yi tsauri ni dole sani ya saka haka nake ina da matsala when it comes to gaskiya sai na faɗa ko za ka shirba ka da wuta ba ka da aljanna abin da da ƴaƴa na ina kalla wallahi wucewa nake akwai some certain spin da na kafa wa gidana ma dokar kar a kawo su idan da mu ɗan fim min yadda cewa 100% abin da muke daidai ne me yasa zan hana kawon na koshi gida saboda ka wannan aiki ne wanda namu ne duka na ji daɗi da hukumar hisba ta ce za a zauna da mu a buɗe wata ƙofa wadda za a dinga tattaunawa a ire wayan na abubuwa amma fa abin da na sani shi ne mafiya shahara mafiya shura mafiya kuɗi mafiya isa a masana'antar su ne mafiya kan tiran cikinta abinda da yawan al'umma ba sani ba wanda suka fi kowa rauni suka fi kowa rashin kuɗi suka fi kowa rashin isa da rashin goyon bayan manyan 'yan siyasa da manyan da ke cikin gwamnati su ne masu ɗabi'a haka ba ƙaramin aiki bane a ciki mutuwoyin da ke cikin wannan masana'anta su ne wanda za su kalli wannan mutumin da ke cewa wanda ke promoting don wani lokacin garuba ta wata siga za ka kawai kawalci ne aka ɗanyi masa wata ƴan kwaskwani ma a yi haƙuri kalma ta ta yi tsauni dole sani ya san haka ke, ina da matsala when it comes to gaskiya sai na faɗa ko za ka shirya baka da wuta baka da aljanna abinda na sani Allah shi ne ke sabon da zai mai in nayi gaskiya kuma zai tambaye ni Allah ya ce ku faɗi gaskiya ko da kan kawo nan ku dan haka ba ni ina jin kaina tsoron da Allah zai tutse ni ya ce Abdullahi rana kaza ga wata kaza ga lokaci kaza fi kaza an ce ka faɗi gaskiya kai ƙarya wannan ita ce